وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل اعمالنا واقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الاخره والاولى ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha ɗaya ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da goma ga watan maris shekara ta 2017 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 36 na wannan karatu na wannan littafi za mu tashi a alka'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu daga cikin ƙa'idojin da malam ya hada bayan ya kawo mana ƙa'ida guda bakwai a sunayen allah ya kawo mana ƙa'idoji guda bakwai a cikin siffofin allah sa'an nan sai ya zo ya hada mana ƙa'idoji guda hudu a cikin sunayen da siffofin aka gwamutsa su a waje ɗaya aka fitar da ƙa'ida don sauwaƙe maka hanyar da za ka gane sunayen allah da siffofin allah duk lokacin da kake da bukata ta ibada da za ka bautata wa allah don neman yardansa sa'an nan kuma da yi wa'ansu shubaha ga wa'anda suke siffanta allah da siffan da bai cancanci a siffanta ubangiji da shi ba ko kuma su kore wa ubangiji siffan da ya tabbatar wa kansa ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da shi to wannan ka'ida malam yana cewa a cikinta zahirun nususi ma ya tabadaru minha ila zihini min al-ma'ani zahirin nassoshi na ƙur'ani ko hadisi ma ya tabadaru minha ila zihini min al-ma'ani farkon abin da ke zuwa kwakwalwa na ma'anoni shine abin da ake fassara shi da shi wa huwa yakhtalifu bi hasbi siyaqi wa ma yudafu ilaihi al-kalam malam ce kuma ana samun bambanci gwargwadon siyakin magana na zance ga abin da aka jingina zuwa gare sa na magana sai ya canza ma'anar yanda siyakin ya zo ma'anar takan canza ai a baya can mun karanta kalma guda ɗaya za ka ga tana ɗaukan ma'anoni da dama ko yanda siyakin ya zo a zance wanda har muka buga misali da misalin kalman dalal yana zuwa da ma'anoni da dama a cikin Ƙur'ani, ko kaga yanayin yanda ya zo shine ma'anar me ta canza kuma dai kalman guda ɗaya ce ko amma ta canza saboda yanayin siyakin zance da ya zo to haka shi ma duk abin da allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wa kansa na suna ko siffa farkon gwargwadon yanda siyakin ya zo haka ma'anar za ta kawo ina fata an gane to shi ne malam yake cewa asalin wannan ka'ida dalili da ya sa malam ya kawo wannan raddi ne ga mu'tazila da kuma jami'a da mumathila da kuma asha'ira wa'annan Firak din mu'tazila su ne suka tabbatarwa da Allah sunayensa amma duk wani siffa da Allah ya tabbatarwa kansa suka kore ana kiransu mu'attila su kuma jahmiya da sunan da siffa sun ce duk babu shi to kaga kenan babu Allah ma kenan tunda an ce babu sunan babu siffan kaga game babu shi su kuma mumathila suka ce duk abin da Allah ya faɗi a ƙur'ani ya ce yana da shi to irin na mutum ne kaga anan sun kamanta Allah da wa kenan da ɗan adam su ma kaga wannan su ma matsala ce su kuma a sha'ira wa'ansu sunan sun tabbatar wa Allah da duka sunayensa siffofi wa'ansu sun tawili sun canza ma'anarsa Allah ya ce kaza su sun ce ba aka Allah yake nufi ba kaza yake nufi wa'ansu kuma sun ce babu shi ma wa'ansu kuma sun tabbatar da ita yadda Allah ya tabbatar da ita to ahli sunna wal jama'a salafus salih aqidar salaf su ne suka tabbatar da duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa ba tare da ƙari ba da rage duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa ubangijinsa su ne suka tabbatar wa ubangijinsu ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba kuma suka ce a tsaya daidai inda manzan Allah ya tsaya kuma a kame akan duk abin da manzan Allah da sahabbansa suka kame a kai to kaga su ne suka tsaya tsaka tsaki akan wannan matsalar to wannan babin abinda malam yake so ya warware mana kenan sai malam ya ce فالكلمة الواحدة تكون لها معان في سياق ومعان ومعنى آخر في سياق معنى يكتوى فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق كلمة قدادة تنازوا دوتا معنى أو نسياكي ومعنى آخر في سياق كما زيزو دون معنى دبن أو نسياكي كلمة قدادة nan ta zo da wata ma'ana kuma kalman ce ta zo a nan amma a nan kuma sai ya zo da wata ma'ana daban misali kaga allah maɗaukaki yana faɗi dangane da annabi musa alaihi salatu wassalam annabi musa yana magana akan ubangijinsa sai ce lokacin da fir'auna yake tambayansa da ya tallata mai musulunci sai fir'auna ce to kana nufin kakanninmu duk suna kan bata qala ma balul qurunil ula karnonin farko me matsayinsu tunda ni ka ce ba daidai nake ba su na da me makomansu sai annabi musa ya ce qala ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin aikin da suka aikata yana wurin ubangiji na a cikin lauhil mahfuz allah ya rubuta la ya rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa kaga anan ya tabbatar da kalmar ce ta la yadhillu rabbi ko kaga anan ya ce ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa kaga ya ya jingina kalman ya korewa ubangiji me kuskure kaga anan kalman da ta dauka ta dauki ma'anar me kuskure duk da ta zo kalman dalal din ne ko annabi yaqub alaihi salatu wassalam lokacin da yake tattaunawa da jikokinsa akan ƴaƴan akan annabi yusuf yana magana da su فلما فصلت العير abuhum أبوهم إني لأجد ريح Yusufa, laula an تفندون لوكتن دا آيرن ‘ya'yansa suka da suna dawowa kan hanya shi yana garinsa sai Allah ya jiyar da shi kamshin annabi Yusuf ai ya riga ya ba dan uwansa tufafinsa ya ce idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala waji abi ya'ti basiran wa tuni bi alikum ajma'in ga tufafi na ku tafi da shi ku kaiwa babana idan kuka kai ku bashi ya shafa ido saboda kukan da annabi yaqub yake yi na bakin cikin annabi yusuf sai idan shi ya makance to yanzu idan ya shafa rigan ba akwai kamshin wa ba ɗansa annabi yusuf ko to shi yana tare da jikokinsa allah ya ji yadda shi ne kamshin ɗansa annabi yusuf sai ce inni la ajidu riha yusuf sai ce wa jikokinsa ni fa ina jin kamshin ɗana yusuf saboda su an ba su labari ya mutu shi kuma yanzu yana gaya wa jikokin cewa me yana jin kamshinsa laula an tufannidun da dai za ku gane abinda kan ma ku ce min ni dai na cika kaza amma fa ina jin kamshin wannan yaron sai suka buɗe baki suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim mun rantse da Allah kai dai kana nan a cikin daɗaɗɗen soyayyan ka nan ga Yusufa kaga duk da yanzu ka tsufa baka daina son wannan yaron ba kaga anan kalman dalal ne ko amma ya zo da ma'anar me ya zo da ma'anar soyayya saboda siyakin zancen yadda ya zo ko to haka shine malam yake cewa to ma'ana haka yake canzawa yanayin yadda siyakin ya zo haka ma'anar za ta canza duk da dai kalma guda ɗaya ce can ta zo da wata ma'ana nan kuma ta zo da wata ma'ana daban ina fata an gane to shine malam ya ce wa tarkibul kalam yufidu ma'ana ala wajhin wa ma'anan akhar ala wajhin yanda aka jera magana yana ba da fa'idar ma'ana ta wani fuska sa'annan kuma yana ba da ma'ana na daban ta wani fuska na daban kuma kalma ce guda ɗaya amma duka za ta ɗaukar ma'anoni da dama daban-daban to yanayin yanda siyakin ya zo haka ake fassara kalmar malam ya kama mana wannan ne saboda su wa'ancan sun ce ali suna na tawili to shine malaki su ya warware wannan shubhar cewa fa ba tawili ahli sunna suke yi ba yanda siyakin zo haka ake fassara ta kaga ba tawili bane ina fata an gane sai ce falafzul Karya, misali kalman alqaryatu me ake nufi da alqarya shine gari ko masalan yuradu bihi alqawm taratan wani lokaci ana nufin mutane lokacin da ‘ya'yan ah, eh, annabi yaqub suka dawo suka ce an kama ɗan uwan annabi yusuf bilyamin wanda shi annabi yusuf ya yi wannan tsarin wanda allah ya bashi ya kintsa mai ilhamin yin haka aka sanya ma'auni a cikin bahunsa na au shi sa aka ce ayyuhatu iru innakum lasariqun kai ya ku jama'a wa'annan karafan ɗin da kuka zo wa'annan ayarin da kuka shigo nan ku de wato barayi ne fa aqbalu alaihi ma za tafqidun sai suka juyo suka kalle su me kuke nema qalu nafqid suwa al malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im muna neman ma'aunin sarki ne duk wanda ya zo da ma'aunin sarkin nan za a bashi raƙumi da cikon kaya a ciki an cika shi makil na arziki ƙalu tallahi ma ina li da fil abdiyo ma kunna sariqin suka ce wallahi mu ba mu zo mu yi barna a wannan garin ba kuma mu ba barayi ba ne muhallin shahid har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yi ba da kissan lokacin da suka dawo wajen babansu suka ce fa an riga an rike dan uwansu sai suka ce was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna wa inna lasadiqun ka tambayi was'alil qarya kaga siyakin maganan ko ka tambayi alkarya, alkarya na magana kaga baya magana to anan akwai hazafin da aka yi wanda malaman balaga suna kiransa al-idmar malaman usulul fiki suna kiransa iqtida'un nas ka'idar akwai kalma guda ɗaya da ake kaddara mata sai ma'anar ta fito was'alil qarya ai was'al ahlil qaryati allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna wa inna lasadiqun ka tambayi mutanen wannan garin da muke ciki shine abin da ake nufi amma sai suka ce was'alil qarya ka tambayi alqarya ai alqarya ba ta magana amma mutanen da ke ciki ake nufi kaga siyakin maganar sai ya fito da cewa ba ana nufin garin ba ne ana nufin me mutanen garin amma duk da kalmar alkarya ana nufin me gari ne ko amma anan bata zo da ma'anar gari ba ya zo da ma'anar mutanen garin an fahimci matsalan wa masakin alkawun taratan ukura kuma yana daukan ma'ana masaukin da mutane suke zama garin da mutane suke zama ana nufinsa da ne alkarya wa in min karyatin illa nahnu muhlikuha yawm alqiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida kaga anan gashi Allah yayi magana akan babu wata alkarya nan kalman karyar can ma karya ce ko amma nan ana nufin garin ne babu wani gari sai Allah ya halaka ta ko kuma ya jefa mata wata musiba kafin tashin kiyama babu wani alkara sai Allah jefa mata ɗayan biyun nan kaga anan alƙaryar ake nufi can kuma alƙaryar ce kalman amma ya ɗauki wani ma'ana daban to malam ya ce to haka yake zuwa a cikin qur'ani sai malam ya ce famin awwali ta'ala daga cikin maganan farko shine faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa in min ƙaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida Allah madaukaki yake cewa jimla ce shartiya babu wata alƙarya illa nahnu muhlikuha face mu ubangiji yace mu za mu halaka ta qabla yawmil qiyama kafin ranar tashin kiyama aw mu'azzibuha in ba mu halaka ta ba to za mu ɗanɗana mata azaba azaban shadida azaba mai tsanani kaga anan Allah ya yi bayani kaga annakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid tabbas babu wata alƙarya ɗayan biyun nan sai ya faru da ita ko dai Allah ya halaka ta ko kuma ya jefa mata wata musiba shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadithi ya inganta a cikin sunanin abi dawud hadisan abdullahi dan umar ya ce akbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin Faqal ya ma'ashar muhajirin khamsun idha bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا إلا منعوا القطر من السماء لولا البهائم لم lam ما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله فيه الا جعل الله باسهم بينهم شديد maza Allah ya ce wa sahabbansa ababai guda biyar ya ku tarin wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ababai guda biyar idan aka jefe ku da su ina roƙon Allah ya kare ku ku sabaina kada ku gan shi a rayuwarku sai ce alfasha ba ta taɓa bayyana a cikin mutane ba illa fasha fihi ta'un sai Allah ya yada annoba a cikinsu wal auja'u allati lam takun kad madat fi aslafihim alladhina madu min qablihim da ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe ba su san da irin ta ba kaga wana ciki ko kaga ɗaya kenan kaga sabai ba su gani ba ni da kai yanzu muke gani kaga na farko kenan na biyu sai ya ce walam yankusul mikiyala wal mizan duk lokacin da mutanen nan suka tauye ma'auni da mudu illa ukhidhu bisinin sai Allah ya jefe su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa kunci za su shiga cikin kunci wa jawri sultana alaihim jagororinsu za su dinga musu keta biyu kenan na uku walam yamna'u zakata amwalihim mawadata kaga wancan guda biyun an yi tarayya ko da talaka da masu kuɗi duk suna aiki albasha ko sannan na biyu tauye mudu damawa ke yi talakasu suka fi ina fata an gane wannan aiki ne na talaka saboda su ne masu sayar da abin nan su suka fi na uku sai ce matukar mawadatansu ba sa fitar da zakka illa muni ulkatar min sama sai Allah ya hana su ɗugon ruwa daga sama laulal baha'in ba dan dabbobi ba lamin taruda ko ɗugon ruwa ba za a samu ba walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasuli idan mutanen nan suka warware alkawalin Allah da manzansa illa sallata Allahu alaihim aduwan min ghairihim sai Allah ya sa makiyansu a kansu fa akhadhu ba'd fi aidihim su kwace ababan da da yake hannunsu malam tahkuma immatuhum bi kitabillah matukar jagororinsu ba sa yin hukunci da littafin Allah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu fi su fifita wani littafi da ba shi Allah ya saukar ba akan littafin Allah illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa wato kiyayya mai tsanani tsakaninsu ga suna ana tare amma ba a jituwa ai mana ciki ai ina fata an gane kaga wannan misali ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shine aw mu'azzibuha azaban shadida kenan ko ko mu dandana musu azaba mai tsanani hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas da Anas bin Malik da Abu Huraira wanda imamu ahmad da imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu ibn maja haka imamu tabarani ya fitar da shi a cikin wato mu'jamus saghir haka kuma imamu bazzar ya fitar da shi amma nashi ruwayan ruwayan abdullahi dan abbas ne ghala si'ru ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam kaya yayi tsada a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah faqad ghala as-si'r fas'ir lana ya ma'aikin Allah kaya ya yi tsada a kasuwa ya ma'aikin Allah ka karya kayan a kasuwa ka sa ya koma da sauki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe bakinsa mai albarka ya ce Allahu huwal musa'irul qabidur basitur raziqu Allah ne mai karya kaya a kasuwa ya mai da shi da arha ba ni manzan Allah ba albasitu shine mai shimfiɗa arzikinsa arraziku mai azurtawa saboda haka Allah ne ke sa abu ya yi tsada ba wani ba kuma ne kaɗai ya isa mai ya saukar da shi to kaga wannan yana daga cikin alamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake jarabtan al'umma da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ga abin da ya gaya wa sahabbansa to kuma gashi Allah ya ce babu wata alkarya ko dai mu halaka ta ko kuma me mu jefa mata azaba me kuma tsanani ba Allah ya ce wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutuma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami fa adhaqaha Allah libas ju'i wal khawf bima kanu yasna'un Allah ya buga misalan wata alqarya sai ka dauki wannan ayar ka dora ta akan Najeriya sai ka ce Najeriya kanat aminatan da can tana cikin aminci haka ne 60s mutuma'innatan cikin natsuwa yatiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin wannan ƙasa yana zuwa mata ayyalwace ta kowane bangare ko ba san da fetur ban lokacin haka ne kuma da shi aka gina ƙasar fa'azaqaha Allah fa kafarat bi umilla. a yau sai Najeriya ta butulce wa ni'iman nan da Allah ya mata ada an bata shugabanni duk kashe ta suka yi ko sun ce ba su iya ba an kashe ko to li Allah ya mata yanzu fa azaqaha Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa kaga an sa mata ne ko wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka aikata imam shafi'i a cikin diwanin sai yana cewa nu'ibu zamanina wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana muna aibanta zamanin mu kuma wato aibin na tattare da mu ne ya ce wallahi zamanin mu ba da aibi mu ne aibin to shine halin da muke ciki to duk lokacin da mutum aka shiga irin wannan kunci sai ya koma ya koma wajen wa Allah ya gane cewa laifi ne ya yi wa ubangiji Allah ya ɗanɗana masa Allah ce wa balaunahum bil hasanati ati sayyiati la'allahum yarji'un muka jarabce su da kyawawa an baka arziki in baka yi maintenance ɗinsa ba yi alkhairi da su sai a jarabce ka da me talauci wasayi'ati da munana ko la'allahum yarji'un saboda su dawo su gane sun yi kuskure to duk lokacin da bawa abin da ake bukata bawa idan ya shiga cikin irin wannan musibar sai ya koma wa Allah saboda idan ma Allah na nufin ka da alkhairi ne shine ke maka wannan jarabtawa haka manzo Allah ce man yuridullahu bihi khairan yusab minhu hadisin Imam al-Bukhari duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai dinga jefa mai musiba yana fita daga wannan zai shiga wannan yana fita daga wannan zai shiga wannan kaka ce wai me ne me ne wa Allah soyayya ma na gadar da haka sannan ukuba ma yakan sa Allah ya maka wannan to ukubar ma alama ce ta so saboda ai manzo Allah ya ce duk mutumin da kaga yana barna Allah ya kyale shi to ta lala Allah ke masa lahirarsa ake ba shi cinye a duniya ta yadda idan ya mutu ba da abin da zai je gaya wa Allah to amma idan mutum ya yi laifi sai Allah ya taba shi to Allah na san shi ana so ya ne ya gyara ne amma wanda ma an nufe shi da halaka sai a kyale shi ya ci gaba da barnan kuma a ci gaba da bashi abin da yake so ta yadda idan ya koma lahira ba yi da abin da zai gaya wa Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to saboda haka kaga wannan wa min athani na biyu kuwa qauluhu ta'ala anil mala'ika dhaifu ibrahim faɗin Allah maɗaukaki dangane da mala'iku baƙonnin annabi ibrahim sun zo wajen annabi ibrahim kuma annabi ibrahim bai gane cewa mala'iku ba ne sai daga baya ya gane saboda suna zuwa baƙo ne baki ne suka zo gidansa ya je samo dan maraki lafiyayye kosashe ya yanka ya baje baje da naman me yasa girmama bako sai ya game ba su ci ba fa'aujasa minhu khifa sai ya ji tsoro qalu la takhaf sai suka ce mai kakka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin aliyin sai suka mai bishara da yaro masani shine ishaq alaihi salatu wassalam annabi ishaq shine aka mai bishara saboda annabi isma'il an riga an haife shi kuma mamansa ita ce sara ita kuma sara din allah ya yi ta kyakkyawan mace to ta haifi ishaq ishaq kuma ya haifuwa yaqub yaqub kuma ya haifuwa yusuf to kaji inda annabi yusuf ya gado kyawunsa daga mamansa sara saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin bukhari da muslim hadisi ne mai tsawo kusan shafi uku hadisin abdullahi dan abbas da yake ba da labari har ya zo kan zamzam to da ya zo maganar lokacin da annabi ibrahim ya je misra fadawan sarkin misira suka ga sara suka ce wata kyakkyawan mace da ba su taba ganin mace mai kyau irin ta ba ta shigo kasarka kuma babu wanda ya cancanci a auruwan na mata in ba kai ba kuma haka ne fi'ilan kyakkyawa ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta to kaga inda annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya gado kyawun kenan na kakarsa ko Sara ita hajar ta haifi waye annabi isma'il to kaji inda abin da ya faru da shi kenan to lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim ya musu wannan shine allah ke cewa walamma ja'at rusuluna ibrahim bilbushra kalu qalu inna muhliku ahla hadhihi al qarya muhalli shahid kenan lokacin da rusuluna mala'ikunmu suka zo wa annabi ibrahima da bishara ita sara aka gaya mata za ta haihu saboda farin ciki hasse da ta mari fuskanta fasakkat wajaha wa qalat ajuzun aqim take cewa a ah, ni fa tsohuwa ce bakarariya ta riga ta tsufa to ta yaya za ta haihu tana mamaki saboda Allah ya mata bishara za ta haihu inna ahlaha kanu zalimin saboda mutanen wannan alkaryan azzalumai ne kaga anan kalman alkarya ana nufin mutanen garin shi sa Allah ce fama wajanna fiha gaira baitin min musulmin? ko wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al'adab al'alim to muhallin shahid a ciki su mutanen annabi lutu ne aka turo mala'iku su zo su halaka amma sun biyo wajen annabi ibrahim suka mai bishara sannan za su tafi can garin ne annabi ibrahim yake cewa inna fi haluta a ciki fa akwai dan uwana annabi lut ka duba yadda annabawa suke son juna ka duba yadda suke tausayawa juna da kuma tausayawa al'umma faɗin haka kamar yadda imamu ibn kathir ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ya ce annabi ibrahim ya faɗi haka ne ko za su ɗan ɗaga wa mutanen annabi lutu kafa kada a halaka su ko kila daga nan gaba za su yi imani shine ya yi musu kamar wato hannunka mai sanda ya yi wa mala'iku ko dan za su ɗan ɗaga musu kafa suka ce mai a'arid an hadha ko ka kawar da kai daga wannan saboda me azaba ce ta zo musu ghairu mardud wanda ba za a iya mai da ita ba hukunci ne wanda Allah ya riga ya hukunta dole wannan azabar sai ta haukansu su shi sa mala'iku suka ce kau da kai daga wannan abin to kaga wannan kalman karya ta zo a nan can ma karya ta zo ko wannan na farko ana nufin mutane wannan na biyu ana nufin me garin to kaga duka ma'anar ta fito sai malam yake cewa wata kulu sana'atu hadha biyadayya sai ka ce na aikata wannan abin da hannaye na guda biyu fala takunu kal yadi fi qawlihi ta'ala sai malam yace to hannu anan ba zai zama irin hannun da ya zo a cikin fadan Allah madaukaki da yake cewa ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min alalim ya iblis ya kai shedan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka yin sujjada da abin da na halitta da hannaye na guda biyu kaga yanzu Allah yana magana me hannayensa guda biyu yana wa iblis magana saboda lokacin da Allah ya gama halitta annabi adam aka yi shi yumbu gashi nan daga kai Allah ya busa mai rai idansa ya bude sannan yana zuwa hanci ya shaka yana zuwa baki sai ya atishawa shine ya ce me alhamdulillah ina fata an gane to ka ga yanzu ba yana gani ba yana shaka yana iya magana to sauran ran bai gama bin sauran jikin ba sai yana cewa ya rabba ajil-ajil ya Allah ka gaggauta ka gaggauta wato rigida wato ran ya motsa ya shiga ciki shine wa kanal insanu akthar ko wa kanal insanu ajula shine dan adam ya cika gaggawa kaga gaggawan kenan to kuma bayan Allah ya halicce shi ai Allah ya matso tsatsan shi ga baki ɗaya dukkan mu nan ba wanda annabi Adam bai gani ba daga ciki kamar yadda manzo Allah ya da labari sai annabi Adam ya hango wani yana dan haske haske sai ya ce waye wancan sai Allah ya ce mai Dawud nabiyun min illa. annabi ne daga cikin annabawan Allah sai annabi Adam ya tambaye shi kam umruhu ya rabb shekarunsa nawa a duniya shekara nawa zai yi shi annabi adam an rubuta mai zai shekara dubu ɗaya kafin ya mutu to sai allah ya ce mai shekara sittin a sai annabi adam ya ce ai shekarunsa ya yi karanci shi nan dubu wancan sittin sai ce wa haftu lahul arba'in ni kuma na basa arba'in daga cikin shekaruna kaga a yi mai minus in a mai a ɗaura ma wancan ya zama nashi nawa ɗari don wani zai fara tunani shekara dubu a eh, yadda allah ya shi giant ne ai zira'i sittin to kaga mutum mai girma zira'i sittin kaga in yayi wannan shekarun ai ba ba zai kwararrabe irin ni da kai da muke 'yan ƙanana a ƙasa ba haka ne shi ne sirrin lokacin da allah ya sauko da annabi adam duniya mala'ikan mutuwa sai ya zo lokacin annabi adam ya kai shekara 960 a duniya sai ya ce me ka zo yi ya ce na zo karɓar ranka sai annabi adam ce a ai da saurana saura mun arba'in sai ce ah, ka manta ka kyautar da arba'in daga cikin shekarunka manzo Allah ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam an nisiya. kaga inda mutum ya gado mantuwansa kenan ya ce sai annabi adam ya manta sai ya zama ɗabi'ar ɗan adam saurin mantuwa kaji inda ɗan adam ya gado mantuwa daga wa kakansa wa sannan ina ɗan adam ya gawo gaggawansa daga wa kakansa annabi adam kaga an busa mai rai ran na gangarowa shi kuma yana ajjal ajjal ya rab ka gaggauta bi ma'ana ran ya sauri ya sauko dan ya motsa kafafuwan yanzu yana kallo yana shaka yana iya mai magana kaga a lokacin da dai ya hakurin zai gangaro ko ba zai gangaro ba zai gangaro kaga to yanda Allah ya ɗabi'antar da mutum kenan to shine malam ya ce to kaga hannu a nan ya sha daban da hannu a can nan mutum ne nan kuma wa ubangiji sai ce li yad fil misali udifat ila al makhluqi saboda hannu a misalin farko an jingina ta zuwa ga halitta shine mutum dan adam fatakunu munasibatan lahu a nan hannun sai ta yi daidai da shi ɗan adam ko wa ayati amma a wannan ayar udifat ilal khaliqi fatakunu la'iqatun bihi wannan kuma an jingina ta ne zuwa ga mai halitta shine Allah sai ya zama ya cancanci Allah yanda Allah ya jingina wa kansa fala ahda salimul fitrati sarihul aqli ya'taqidu anna yadal khaliqu ka yadil makhluqi aw bil aksi malam yace babu wani wanda ɗabi'arsa da Allah ya halicce shi da ita kubutatta ce sarihul aql hankalinsa lafiya ce bai gurbata ta da falsafanci ba ya taqidu wanda zai kudurta cewa anna yadal khaliq cewa hannun Allah mai halitta ka yadil ya yi kama da na halitta ɗan adam ba wanda yake tunanin haka ko akwai shi babu sai dai mutumin da ya gurbata mai kwakwalwarsa da wani abu amma lafiyayyen mutum dan Allah ya ce yana da hannu ba zai ce hannun ubangiji irin nasa ba ne in dai mutum bai gurbata kwakwalwarsa da komai ba ba yanda za a yi ma ya fara wannan tunanin a kwakwalwarsa sai ce aubil aksi ko kuma akasi ka ce ko kuma hannun mutum ya yi kama da na ubangiji shine aka san haka ko kaga ba wanda zai yi wannan tunanin saboda kai ka san cewa ba za a kamanta Allah da abin da ya halitta ba saboda laisa laisa ka kamithlihi shai, babu wani abu da ya kama da Allah wa huwa samiul basir shine mai cikakken ji kuma mai gani wa taqulu ma indaka illa zaidun وما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع الاتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به ما لن يتي ذاك إيتي وعلى ربتي ما عندك إلا زيد ba kowa a wurinka sai zaidu kaga wannan tufidul hasrul makan kaga kayi hasrul makan ne ka iyakance wato a inda kake ba kowa in ba yi ba ko wannan ma'anan na farko kenan wa ma zaidun illa indaka na biyu kuma zaidun aka iyakance ba wurin ba babu in ba zaidu ba a wurinka kadai kaga yanzu zaidin kaɗai aka iyakance ko can kuma wurin aka iyakance nan kuma zaidin aka iyakance ina fata an gane to shine malam yake cewa anan fatufidul jumlatin thaniya jumla ta biyu ma'ana gairu ma tufidul ula ba ma'ana ɗaya ba ce da jumlan farko kuma tarkibin ai daban-daban amma kusan dukkansu iyakancewa ne amma daban-daban saboda tarkibin shi ya bambanta iyakancewar malik tihadil kalimat malam yace duk da kalmomin sun yi haɗaka lakin ikhtalafal tarkibu sai dai tarkibin jumlar ce ta samu bambanci gayyarar ma'ana bihi sai ma'anar ya canza saboda tarkibin jerin maganar malam yace to idan wannan ya tabbata fa zahiru nususu sifat ma ya tabadaru minha ila zihini min maani idan wannan ya tabbata gare ka to zahirin nassoshi na ƙur'ani ko hadisi akan siffofin Allah shine farkon abin da ke zuwa ƙwaƙwalwarka na ma'anar abin da tarkibin ya jera wa hadha in qasama nasu fihi ila thalathati aqsamin sai dai shi wannan mutane sun rabu zuwa kashi uku a cikinsa to kaga a nan sai mu dakata a nan saboda wannan na farko shi ma yana da ɗaukan bayanai a ƙarƙashinsa masu yawa wanda malam ya kawo to amma muhallin shayar a ciki malam kaga ya maka shimfiɗa yanzu yanzu an kawo maka misalin da zai sa in aka zo magana akan sunayen Allah ko siffofin Allah ba za ka ce ai wannan an canza ma'anarsa ba ne in har a cikin jumla ana samun jumla iri ɗaya amma ma'anar za ta canza saboda tarkibinsa haka shi ma a wajen sunayen Allah da siffofi duk me yasa malam yi wannan shimfiɗan saboda masu cewa ahlus suna ma suna tawili to shine malam ce ba tawili bane ana bin shi ne a yanda ya zo a jumlarsa sai a ce ma'anarsa a nan daban ma'anarsa a can daban ina fata an gane Allah ba ya ce wasu sama'a bi aidin wa inna la musi'un kaga anan ya ce bi aidin to aidin anan ɗaya ne da awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun ɗaya ne ba ɗaya bane nan aidi ba hannu bane saboda aidi anan kuwa sai a sha'ira suka ce ahlus sunna sun yi tawili saboda ada anan suka fassara shi da yadda ahlus sunna suka ce ba yad bane saboda kalman adani ada ya idu aidan masdarinsa kenan a mazanin ba a yabi'u bai'an kala ya kilu kailan saboda haka wasu sama a banaina bi aidin sama mun halicce ta da karfinmu wa inna la musi'un kuma mu masu fadada ta ne shine qul atakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم تو كاغا عادة إن يابتو أنا ba tawili aka yi ba to irin wa'annan misalan to shi ne malam zai ta buga mana misali a can gaba Allah ya sa mu dace saboda haka anan za mu ta sa'aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga wannan gaba insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik